Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, Najeriya ta ce tana cikin wani hali na ɓacin rai game da ci gaba da tsare shugabanta na jihar Barista Tanko Beji da hukumar EFCC ke ci gaba da yi. Yau kwanaki tara kenan dai da hukumar ta EFCC ta kama Barista Tanko Beji a Abuja. bisa tuhumarsa da karkatar da wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan tisa'in na yakin neman zaben gwamnan jihar Niger da aka gudanar tun a shekara ta 2011. Da yammacin jiya Juma'a ne dai jam'iyyar ta PDP ta kira taron manema labarai a Minna. Abdullahi Muhammad Shantali shine sakataren PDP a jihar Niger ga abin da yake cewa. Sakonmu da ya ga jama'a kan wannan abun nan da ake kokuwa muke ciki yanzu shine akwai hannun siyasa a ciki sosai. Saboda har yanzu an ƙasa samun laifin ciyaman cewa ga ainihin laifin shi har yanzu. Saboda har yanzu ba ma iya shigar da maganan shi a kotu ba. so that yanzu yadda abubuwan ke tafiya kowa ya san cewa akwai hannun siyasa a ciki yanzu wani hali yake shi shugaban pdp na niger din to shugaban pdp yanzu a halin da ake ciki an sake kai shi can rimanadin efcc sai monday za a zo da shi a high court na nan mina insha Allah. Shi ma dai babban mai bincike na jam'iyyar ta PDP a jihar Niger Alhaji Muhammad Gambo Sulaja ya yi ƙarin haske akan matsayinsu. duk wani bincike da muka yi daga har abuja ya nuna cewa gwamnan lolo ne ce a kama state chairman don a yi salinsa na shi ya shiru bai yiwuwa kuma a siyasa kalma da state chairman ya yi na cewa cikin shekara biyu apc ta kasa cikin alkawari ana zo cikin wahala a fara mai shiru yanzu muka fara yanzu muka fara magana akan lolo da gwamnatin apc a nijar da nigeria To sai dai a martanin da ya mayar kakakin gwamnatin jihar Niger, Mr. Jonathan Vatsa ya ce ba su da hannu a ciki. To wannan abin kowa aka kama ma yau mu ne. Duk waɗanda suka yi mulki kafin muka zo, mutane sun manci da irin bannan da suka yi. ba bisa korafin da kuka yi yasa aka ɗauki wannan korafi ba korafi kanwa ko lokacin da aka kama talba aka an zarge mu amma me yasa tun tuni ba ku kama shi ba sai da yi wasu kalamai lokacin bikin shekara biyu na siyasa muka kama shi ba jami'an tsaro suka kama shi kuma in ya yi kalamai dole siyasa za a samu adawa mu nan ni na yi adawa ka gane ku in adawa ba cikin siyasa ba ta da daɗi A baya dai sau biyu hukumar ta EFCC na kawo barista Tanko Bejin a wata babbar kotu da ke mina ba tare da alkalin kotun ya saurari shari'ar ba, al'amarin da masana shari'a suka ci yana da nasaba da yunkurin hukumar ta EFCC na ƙoƙarin haɗa tuhumar da ake yi ma barista Tanko Bejin da na tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ake shari'arsa a wannan kotu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.